Euh, le Covid-19 est une réalité, ce n'est pas une vue de l'esprit. Muryar euh, ministan kwadagon jamhuriyar Nijar Mohammed Ben Omar kenan a ranar 30 ga watan Maris na 2020 lokacin da yake jaddadawa daukacin ma'aikatan kasar cewa an samu bullar cutar COVID-19 yana mai cewa magana ce ta gaskiya ba almara ba. saboda haka ya gargaɗe su a kan buƙatar kiyaye matakan da gwamnati ta shimfiɗa da nufin daƙile yaɗuwar wannan annoba. et ça se propage à la vitesse de la lumière. Mohamed Ben Omar ya rasu ne da al'asariyar jiya Lahadi a asibitin Hopital General de Reference da ke nan birnin Yamai bayan fama da cutar hawan jini kafin a bashi mukamin ministan kwadago Mohamed Ben Omar lokacin da yake raye ya rike mukamin ministan ilimi mai zurfi daga shekarar 2016 zuwa 2017 sannan ya rike mukamin mataimaki na biyar na kakakin majalisar dokokin niger a wa'adin mulkin farko na shugaba Isu Muhammadu fitaccen ɗan siyasa ne da ya taka rawa a zamanin jamhuriya ta hudu a ƙarƙashin janar ibrahim ba'ar mai nasara musamman wajen kafa jam'iyyar rdp jama'a haka kuma ben omar ya rike mukamin ministan sadarwa kakakin gwamnati a zamanin shugaba tanja mamadu inda ya yi tsayin daka wajen ganin tanja ya zarce akan karaga bayan shuɗewar wa'adinsa na biyu a ƙarshen shekarar 2009 rikicin shugabancin da ya kunno kai a jam'iyyar rdp jama'a ya sa muhammad ben umar da magoya bayan sa ficewa daga wannan jam'iyya don kafa psd basira a shekarar 2015 wato watanni kaɗan kafin zaɓuɓɓukan shekarar 2016 kuma duk da haka wannan jam'iyya ta samu kujerun wakilci a majalisar dokokin ƙasa ƙasa ta ita ce uwata ita ce ubana ƙasa na ta mun komi nijar ta bani horo nijar ta bani ilimi nijar ta bani aiki nijar ta bani mutunci nijar ta bani makami yau a sunan Nijar nake magana Nijar nake so in ba bauta Shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu a shafinsa na Twitter ya bayyana alhini a game da abin da ya kira babban rashi. C'est avec un cœur unique je viens d'apprendre ce jour les rappels à Dieu du ministre de l'emploi Mohamed Ben Omar. Gidan rediyon gwamnatin Nijar da ke gabatar da sanarwar shugaban na cewa labarin rasuwar ministan kwadago Mohamed Ben Omar ya jefa shi cikin dimuwa. Ya kara da cewa a wannan lokaci na bakin ciki ina isar da gaisuwar ta'aziyya ga iyalansa da jam'iyyarsa. Allah ya ji kansa. ɗan kimanin shekaru 55 da haihuwa marigayi Muhammad Ben Umar malamin makaranta ne da ya lakanci aikin koyarwa a makarantun share fagen shiga jami'a. A wannan litinin ne ake sa ran yin jana'izarsa ƙarƙashin jagorancin shugaba Isu Muhammadu kafin a yi masa rakiya zuwa makwancin ƙarshe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.